بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والقامصة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya الله سبحانه وتعالى sa da rahama dai da kalaza dai da ba mu ikon sake haɗuwa da dai wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alƙur'ani yau biyar da watan ramadana na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kamar da aka sani jiya mun shigo cikin suratu an suratul nuri kuma darasin ma ya tsaya aya ta biyar a farkon sura mun ji ita sura tana karantar da mu halayya ta zamantakewa da mu'amala da hukunce-hukunce da ladubban zamantakewa jiya a cikin mukaddimar sura mun fara karanta ɗaya da cikin hukunce-hukuncen da wannan sura ta kumfa shi ne haɗi na bulala ɗari da wanda ya yi ƙarrafi. Subhanahu wa ta'ala ambaci haddin kabari musamman kalafin zina kuma ta kala ila hukumin li'ani sai Allah ya cira su da magana zuwa ga hukuncin li'ani ma'ana magana ta ci gaba da bijirowa da hukuncin li'ani faƙada sai Allah ce li'ani shi ne miji ya zargi mata dai da zina ko in ma ya ce ya ga da tana zuna da wani wa imma ya kore cikin da aka gare ce ba ciki yana ba wa imma bayan an haihu ya ce dan ba nashi ne. haka yana shiga cikin wannan nau'i bai ga tana zuna ba bai kore cikinta ba bayan ta haihu bai ce ba ɗansa ba ne amma sai ce wata mazanan shi'a to waɗancan na farko dole za a yi irin wannan hukunci da fa'ali dai an ba samu yanzu. wanda ko aka kawai ce mata dai mazanan shi'a ba tare da ya ga tana zura ba ba tare da ya kore cikin ta ba ba tare da ya kore ɗanta ba wannan malamai suna kafari a kai ne za a zartar da shi irin wannan hukunci za mu karanta koko kawai gurori tabanin ra'ayi na hatin kabar shi Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yarmuna azwajahum waɗanda suke cifar matan su duk zina da zina Shi ce matar ta yi zina ولم yakun لهم شهداء kuma babu da shaidu alayya akan matan nan ta yi zina illa an fito mutum su kansu kawai ba shi da guda hudu a shi shi kawai ya ce matarsa ya ga tana zina wata a zare kare jama'atin min a irin wannan ta taba kasancewa ga wasu kristin akwai wanda shi ne. mafarin saukar wannan aya a hadisin da Buhari da Muslim suka rawaito da Ibn Abbas Hilal bin Umayya yawa matarsa kabari a gaban Annabi da cewa ya gata tana zina da shariku bin sa'ama da ta ce to kuka kawo shaidu mutum hudu adillai balidai masu hankali da sun ka ga. a kan kama wani kawaya a gani ko kuma a yi ma haji gaban ka a yi magula da tamanin sai ce to manzo Allah shin in da yamma ya ga wani mutum shi na da mata yi sai ya ce ya bi da shaidu sai an da ke lalle ko dai ka kawo shaida ko a yi magula da tamanin na kayan mata kamai sai ila da ce na race da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ni mai gaskiya ne kuma lalle ina fatan Allah ya tafkar da abin da zai wanke raina daga bulala da maya sai ga jibrilu ya sauko da wannan aya a shahadatu a hadihin rantsuwar da ɗayan su zai arba'u shahadatu rantsuwa hudu nusib al-masdar هذا من الزوء أربع شهادات هو شهادات أربع شهادات لله ذي رمش إلى الله تغل إنه لمن الصالحين لم يشكي ثم تلقيا فيما رمى به زوجته لا بدي جزمة ترتدشي min suna na zina da haka yan haka ta kasance to za a zo kotu gaban alƙali sai yi ya kowa hudu ya cika ta biyar ita ma mace da kowa hudu ta cika ta biyar to wannan shi ne hukuncin yan mutum ya zargi mata da zina ko ya ce ciki ba nashi bane ko ɗa ba nashi bane ya ce zai zo shahara shi zai ranki wallahi ya ga tana zina wallahi ya ga tana zina har sau hudu والخالق كانوا قواتل يشي أن لعنة الله عليه لأن الله ثبت أكيد إن كان للكاذبين إن أي هيك متى إذا لك جعل فهذا زي ريتشي سوء قبل اللي ياك تمعي ويا ريتشي سوء قبل شكم بالاش بني ko rashin so wato dan ba na shi bane in kokari ya yi kai maka Allah ya tsini mai Allah ya lafi shi ba shi ran kwata biya ba habar mutada habar mutada fa shahadatu ahadihim arba'u shahadatin تدفع عنه حتى القبر wanda waɗannan raƙoyi su za su ɗungushe mai mai in ya wannan rantsuwar kamar haka to ya kuma da ba za a yi mai ba amma na dai in bai wannan rantsuwar ba za a yi mishi bulala tamanin da yawa mata ta yi kazar ويدرأ عنها العذاب أن تشهد من الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yadra'u an hal azaba yana kare mata haddi na zina yadda fa'u an hal azaba ai haddar zina الذي ثبت wanda ya tabbata da shahada yi da rantsuwa ne guda biyar in miji ya yi rantsuwar da biyar to ko dai ita ta yi ta rantsuwar ko ko ita a yi mata haddin dayin zina an ta shahada taranci arba shahadatin rantsuwa shidda da rantsuwa hudu billahi da Allah inna hu limin kafirin da ne karya ya kai فيما رماها به كأبن بيت شهدين تلشي من الزنا نزنا ترنشي والله بيجت تنا زنا أكتوبر إن قويا جت تنا زنا والخالة تدير أن غضب الله عليها تشم أن لا يثبت عتمدا إن كان من الصالحين إشنا رجت يا جدا لك قولنا مرادي ترنشي والله بيجت تنا زنا أكتوبر تدير إن يا جت تنا الله شلوش ليه wallahi cikin ga nashi har sau hudu ta biyar in cikin gaba nashi na ba Allah shi rushe ne ita ko wallahi dan nan da aka haifa nashi har sau hudu ta biyar in ba dan ba bane Allah shi kushi ne ita kushin Allah ya tabbata a kansa idan aka yi haka in dai kowanne su ya yi rankuwar da to babu shakka guda karya ya kai kuma arminsu ya lalace ba a sake armiya abada ba a raba su amma guda ɗaya yake don bai yawa su biyu su gaskiya in ko ɗaya ne na ranci na biyu ne karancewa to sai hukunci shi hau kai da haka duk wanda ya karantsuwa sun harko shi miji da aka ce rance ta shi bai rantsuwa to ana yi komai kula da tamanin na ya mata kasar ko miki ya gama rance-rance ne har guda ɗaya aka ce doke zo ki shi ce a ya ba da rantsuwa ai Allah ya san gaskiyar ta to Allah ya san gaskiyar ta kawo hukuncin ta to sai a ce da in ta yi arbi ta yi zurfi ko a yi mata bulala in ba ta yi arbi ba da yake ta yi arbi sun da tsakanin shi da mata ake wannan to sai a yi mata hukuncin zira wanda ya cancanci ta na ne arbi ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم الله سبحانه وتعالى ولولا فضل الله بعدهم بيوى الله با عليكم أكرم ورحمته لرحمة تستخدم جميع الأصيل في ذلك تولنا وغيره ولي وأن الله تواب ba ran da Allah ya ce bai karɓar tuba ba duk a gori ya ce wata saboda yana karɓar tuba mai man dawo ga wanda ya tuba an kulle zambin duk zunubin da ya aikata ba mu zubin da bai da tuba hakimu ba ran da Allah ya ce bai hikima ba ima a kama biyi cikin abin da ya tsara na hukunci don ya samu muku sarkakuwa da sauki. Iza da ga wannan wagari da wani ne. وعادل بالعقوبة من يستحقها ومع الله سبحانه وتعالى يبدو بوجدة أفكر وأن يبتن شنشا أفكر وأن من الولو إلى حد المتكة الدين يذكر وتبديله فلا فيه تشيء كبادة دوبارة دا عكبا دا كل وضع الشيء كبادة صحو دا دولة الظلم أما دفرنا الله رحمة da tuba ce da hikima ce sai muku mafita da hanyoyin da kuke samun tsarkaka daga zulufan falilahi alhamdu lillah إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم ومن تكلا صلى مجانا تكتر كتا إلى حديث الإفتر وعدا لابارن كذا كيدا أتواه matar manzon Allah uwar muminai Aisha ra'atakka ukudarta daga dukkan aiki faƙada sai Allah da girma yake inna da zai jawo bil ismi hakika da suka zo da kirkiren ƙarya aswa in kazibi mafi munin kariya على عائشة بعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين هو مؤمن وأن أم مؤمني عائشة هو الرجل بقصد هذه متى قبل تقول أن كنت أقول أن أيا قصة منكم وتقوم الجماعة ليلة تجمعكم suna nan tare da su marabakai jama'atun min al jama'a ne wasu da suke mummune ne salama kai ta ɗauke su wasu kuma munafukai ne Allah subhanahu wa ta'ala kan tarbi bayansa magabata tun daga annabawa da manzanni da wasu abubuwa don su zama abin koyi ga na baya don su zama madubi ga na baya don su zama abin lallata rayuwarka kai da ta zo bayan in Allah ya garbe ka da ɗa ka tura da matsalar annabi Adamu da annabi Nuhu an garbe annabi Adamu da ɗa ɗayansa ɗansa ɗaya shi ya sanya ɗaya saboda duk wanda ɗaya ne biyu suka yi sabani har guda ya kashe guda an garbe da bakin ciki to Allah ya garbe annabi Adamu da wannan in ka zo kai ma an garbe ka da ɗa ka tuna shi ka an ka garbe annabi Nuhu shi an manzon Allah duk duniya shi aka aiko da tauhidi da ibada amma dan gari inda mata an ka tarbe ka ka tuna annabi Lutu da annabi Nuhun matan su kafirai ne in ke mace an ga garba da miji tuna Asiya mumina mijin ta Fir'auna in ma kirkin mata an kulla ma a gari ko a shiya suna da annabi yodo an kulla mai ma kirki in kasafi an gai maka ga aisha matan manzon Allah sai ka suna da sanyi in rashin haihuwa an ka jarabe ka da ita ka suna da annabi isa bai da ɗakoki ka a aka ɗauke shi daga duniya aisha ita ma matan manzon Allah har ta zuwa ta haihuwa ko ɗawar ba a ko shahada bai ba bai so ya bata wasu da cikin annaba ma sai sun kai shekara tamanin dari sannan ba a yawa to duk inda ka samu kanka sai ka tunanin wasu magabata da aka ta cika da su sai ka je sanyi kuma sai ka duba ka samu abin koyi. In yin ka haƙe yara kai, to karanta sirar annabi alibi cikin gidan su a yake alibi a gona arewa ne ne dan kuma uba annabi ko kane kowa na uba annabi amma da shi da matar sun kai matuƙa ga tsiya ta tsiya da manzo Allah sallallahu alaihi to haka dai zaka ga abubuwa Qur'ani yana ba mu shafuka daban-daban da za su sanya yanzu zuka da za mu ɗauki abin koyi daga labaran alkur'ani da kisan magabata na gari to ga aisha munafukai sun kitsa mata wallalliya sun jefe ta da kazai matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya abubakar as-siddiq bai tsarki biyar bai tsarki mumina biyar mumin sahabi ya biyar sahabi walau kare alkarihu to ne malam yace kala aisha aisha ta ce ta fi ta'alili adadi ahlul ilmi ga ayyana mutane da suka haɗu suka ce karama da ƙarya ko kuma suka faɗi ƙarya ko ba su suka ce karama da sun kashi an hanyar su ma sun wani don ko ba kai ce karama magana wa in tattanye shanu ci to shi ke nan suka zama cikin kun ne hasanu بن خالد رضي الله عنه صحابي نجد سلاقات ياج وعبد الله بن عبيد عبد الله بن عبيد شو بفهم منافقين يا نجويا ايما ونفقه بن أبراطة فنفقه بن أبراطة وحدث بنت جحش دعمت بنت جحش نفقه مطرمين حملة وتنفاش amma Abdullahi bin Rubai munafiki ita Hinna binti Jahsh zaujin Talha bin Ubaydillah matar Talha ce dan Ubaydillah to jama'a ta suka zo da kiran ƙarya jama'a ne wanda suke suna nan cikin mutane da dama da ɗan gida aka rushe gida za ka haka gobe kada ku yi tsammanin wannan ayyuhal mu'minu ya kumu min lai gairul usba waɗanda ba waɗancan jama'a masu kabari ba ko masu yaɗa kalimomin kabari kar ku yi tsammanin wanda ƙarfi da an kai muku sharra na kun sharri ne a gare ku lima a sa muku biyu don abin da ya same ku game da wannan ƙarfi na damuwa da takura da kunci da bakin ciki bal a ko shi wannan kasafi da aka yi muku khairun lakum alheri ne a gare ku iktisadikum bi thawab al-azima saboda kun samu lada babba ta hanyar wannan kasafin sakamakon wannan kasafin da aka yi muku da Allah ya ba ku lada mai wajiya wa zuhuri karamatukum ala Allah kuma da wannan kasafin girman ku ya bayyana a wurin Allah بإنزال ثماني عشر آية الله سوكت آية قوم شاتفر في براءتكم دون وانتكم وتعظيم شأنكم تتقع الأمر ينقل شأنكم وتحويل وعيد da tsoratar da kyakkyan azaba da man ta kallama fikun ga duk wanda ya magana a game da mutuncin ku wasara ya alaman zan da ne kuma haira kuma ayoyin suka kunshi yabo da duk wanda ya muka zama su yi idan annabi ke fahimta duk wani sharri da ƙarshe dai sakamako ne samun kusanci ga Allah to ba sharri ba duk wani abu da ka gani hai wanda ƙarshe ne zai haifar da nisanta ga ubangiji ba ai ba wa asirin kissa asalin wannan kissa har Aisha Aisha ta ce radiyallahu anha كان ذلك في جبهة في جبهة في جبهة مريض وأن هذا في هذا أنا شبه أن ياك أيضا كما ذات وساء بني المطلق قوم جويريا وأن ذو بني المطلق آه دنجن جويريا في بنت العرب shine abi zirai ummul mu'minin wa mu'minai matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam قال عائشة عائشة تجي وذلك عدد كبارها بعد ما أنزل الحجاب وبنشان أتركت الحجاب دون ذا كان يترك آية الحجاب هو إلى شهرين عندك هو إلى شهرين قوة فكل باشا لكم فخرج منها annabi ya ƙara wannan yaƙi wa raja a ya dawo wata na mai madina ya yi kusa ga madina amma ba a kawo madina ba wa a zana bin rahim ya yi sanarwa cewa to za a yi tashi a tafi a cikin wani gobe Allah da safe za da tafiya an sauka a wani zango to an sauka a wani zango an saukar da sirri dan rakuma kowa ya kama wuri ne to an tashi da riya ko kayan ada da riya roma shaidu a aka tashi da riya wa kawai da sha'ani ne biya bukata ta ta tsara a cikin daji ta yau da ruwa da dawo wa aka bar da ilar rahad sai zo wajen rakumina abin hawana fa'iza ikidun a ikidi in ƙaba sai ko riki ba kan duna ya tashi ya bace kuma kun san matsayin abin hawa gaba mata abin da shi a du farka yan kunne mun da yi abin ne masu muhimmanci wurin mata faraja'atu sai ne koma an tafi tsoho ina neman wannan kallo har lokacin tahiyar mutane ya yi dama akwai kowane ruwa wanda ake yi mace ta shiga ciki a saki labule sai a tattalin ruwa sai a zaru da kuri ana ce mata da ragoka to a ciki take to da aka yi da wurin da ke kulawa da rakuminta da ɗaukar wannan abin da suke ciki a zaru da hakuri su kuma suna ciki kuma ga ta ƙaramar yarinya tun da ko da aka jera da su ma shekar ta goma da takwas

وكانت النساء دعما ما كان كفرشي خفافا مرض نوي لوكة ما تابعوا نوري إنما يأكل الحلقة دون قول سنة شعولا لنكة من الزعاب لا أبيش بارك الله dan kaɗan suka ci na abinci don haka ba su cika kiba ba balle su nauyi. Kowar da su sai na samu kan juna wace ita ba da ma faru sai na taho dab da inda muka sauka ko na taho sun ta duk an ta yi gaba ne fadda za su sai na zamna filman zilin nan wurin nan da muka sauka allah zai kuntu fi inda ne warwanan da an da tsauma ne da san cewa su mutanen nan sayar iduna ne za su rafa ne za a ga dan ba a ganin ba bayan ji'una ilayya sai su dawo wurin nema na na su cewa in sha Allah za su gano kan nan ban tare da su sai su sake dawo a da ta sai ta samu jeyin da zauna ta jinjira magana batni ainaya Aisha radiyallahu anha ce sai idanuna suka rinjaye ni kwana so ke da sanin tuni kwana Wakana kana sakwaro shi ko ya kasance kada arrasa ya sauka min wara'in jeji can bayan mayaka yana can an bar shi baya ko da aka sauka a zango ba tare da shi ba faddalaja sai yau da ya cikin dare ya sauka ƙarshen dare ba a ba ni manzili sai yawa gari a mafarki ne shi inda mayaka sun da shi da duhun mutum kwana yana kawo a wurin sai cikin kai duhun mutum kwanci ba a rafa ne sai gane da cewa ya wacce a aisha shi shi na lokacin da ya gani ni wa ya rani kabin hijabi dama ka yana saukar da ayar kulle yana ganin aisha ya santa لكن انت كان عائشه تقول انا لله وانا اليه راجعون روح تكلمت استطاعت وخلتها صرت تقول زين خلتها بس رجعت يقول انا لله وانا اليه راجعون انا عايش فينا عرف اليوم اللي رجعني ده لسه فخم مرته وجهي تنوي وجه وقتها بجلبابي ده ما يجينا لكن انا اتفاهم سنه ما تاخذها للعالم mata ba da ƙari wannan kyallon baki da suke rama da wasu kafirai da wasu yana da cikin nau'in addini yan mutum soke shi ya soke addini wallahi na rance da Allah ma kallama ni bai yi magana ba da kalmatin ko da kalma guda ko ƙada da ke maka zance ina da lawa ina iya rayu ولا سمعت منه كلمة والله بل بكلمة أقول لا غير غير إرجائه إن إنا لله وإنا إليه راجعون حين أنا راحلته لو كنت يقول هذا كما دي وقع على يدها يتاتي قهوة نقبة لو كنت فاشل فركبتها سنة فأنت لك سيدي يقول في الراية لكنها جرى كما عائشة أنا صلاة da, a har mun an muka cimma a inda suke ba a da ma rallo ban jin sun sauka sun koma kai ga wani zango sun sauka sai aka cin musu sakuwa na gari da raƙumi isa da sama mu giri da jina harin bahira sun shiga tsakiyar rana da rana ta yi tsakiya waƙi jina fi makanin minu waƙi jina fi makanin sun yi tsaye wani wani منهم عبد الله بن أبي بن سلول شوف أبي عبد الله بن أبي شو هو منافقين انتهى اولها شنو معنى أدب هاو أدب هاو يعني انتهى يا قاري اولها مجنسة رواه الشيخان ولا بخاري ومسلم في الصحيح وعبد الله بن أبي شو هو منافقين هذا أنا أتكلم في شيري نا أنكي talla ya yi sai ya cin mata dan su lalata in sun ka dokar su kariya su ce ga kaza ga kaza sai watsa cikin munafukai ce ka dure su ko suka bi jama'a suna watsa har wasu musulmi talawa bai ta kama su ma suka faɗi haka to daga nan sai ga magana ta gabe jama'a mayaka aka shigo garin Madina magana ta gabe garin Madina ko ina birni da kauye ai ga abin da matan manzon Allah da ya Aisha bisa da zalunci da ta'addanci na munafukai kare illar munafukai cikin samun al'umma Allah ka kare mu daga sharrin munafukai Allah ta'ala Allah mai girma ce da kulle mri'in minhum ya tabbata ga kowanne mutum daga cikin ai alai yana a kansa makka saboda min al-ismi abin da ya dauka na zunubi kiza daga ga wannan kabar kowa za a raba rubin kabarin da kowa ya samu nashi sai dai wanda zai ta walla kibarahu wanda ya shugabanci kitsa wannan munafuci milon daga cikin wanda zai shugabanci ɗaukar babban zunubi cikin kasan zunubin a ita hamala ma'uramahu wanda zai ɗaukar babban zunubi shi ne abdullahi da ubai فبدأ بالأول وأن الشيء غار وأن نقوم فيه أسكن أبدا وأشباهه وأشيائه وأشاعه ويوال أشع وأشاعه ويوال أشع وعبد الله بن أبي لعنة الله عليه له عذاب عظيم شنو العذاب الجرمة هو النار الشيء ولا الآية على آية يقول لك أنا مسلم وأنا بدين kadai gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai da ji mai girma to za a kakkafa zunubin nan a ba kowa nashi amma mai ɗaukar babban kaso wanda ya kirkira ya yi ƙoƙarin watsawa to shi ne ayyawa shi ko ne da sai shi ko ne suna suna na ikira wannan magana don suna cikin munin shi'a suna da wannan akida duk ɗan shi'a ya ga daukar magana cewa Aisha ta yi zina babu mai wanke Aisha sun yi shi'a duk sun yi zina wannan kasar don haka ya ishe ka kace mu'amala da ɗan shi'a ko hasara da ba shi arzi don shi a wuri dai matar manzon Allah yautatta ka tangantatta mai kamun kai farantatta farantatta uwan muminan duniya gaba ɗaya a wurin safa ta kata wal iyadu billah nan wani cikin mutane ke karanta da ta inna Allah ya an tasbahu al-baqara wai abinda Allah ka nufi shi na roron ku yanke maraka wai Aisha ya gari wai a Aisha dan shi ake fasara haka a nan cikin birnin saboda ga hiri da hiri cikin jama'a Aisha maraka ta ara kuma ta ko lokacin Ashura ta ga sun tsawon gariya sun samu da ragga sun tsare ta suna can cikin da ana tsaya ana cewa ce da ana cewa Aisha ta la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah to wannan za ka ce wai ai bai da yi wai ai fahimta ta ai kowa da abin da ya fahimta can ka shi bai ta fahimta ba ka fahimta Allah ka yi dan shi a ya yadda da ranar alkiyama tun da annabi ya faru da Aisha sai an kone al'aura sai an kone al'aura annabi tun da ya faru da Aisha kuma har abu da kowace sallah ta farilla sai dan shi a ya tsine ma Aisha da Ubanda da Abubakar da ya je haka duk sallah in ma ba gane yaren ba in ka ga mutum yayin sallah ya buɗe ka sallah sai so so uku to ma'ana na farko ba ta da dan wani biyar wadawa shi an ma'ana in ma har da iya wurin da shi wani ko jiya saboda tafiya to sai ya buɗe ka sallah sai bugu na farko la'ana abubakar bugu na uku la'ana umar bugu na na biyu la'ana umar bugu na uku la'ana usman da haka a wurin su da abubakar da umar da usman duk azzalumai ne ba wai maganar sahabbai ba ko mu'mini na ba ko musulmi na su a wurin su da addini ya haka ambaci abubakar ka ci ne ya haka ambaci umar ka zagai ya haka ambaci usman ka lalai shi addinin su kuma a cikin su qur'ani ɗaya wanga ma karatu abinda a kure ciki ne kure dubu saba'in a ciki ne qur'ani da wani karatu to wanga yana kuma ga wurin ni a kan nan kada mai ganin qur'ani ma ba daidai yake ba akwai qur'ani kusan dubu saba'in ciki wasu ya rasulullah dubu bakwai ne ko dubu bakwai ne akwai dubu kai qur'ani ba irin wannan jahilci shi na aikinsa wanda yake bai san aƙidar shi'a ba shi har yake ganin ɗan shi'a mai sauki ba sauki da ɗan shi'a sai dai mu samu iko ba Allah ka shi ba ka iko har abada Allah ka shiga faɗa wa ta sunan manzon Allah ya fada dukkanin abin da za a yi gaba. لولا إذ سمعت ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين الله سبحانه وتعالى لولا نحن حلا ليهنا إذ صدق سمعتموه كنت جوانا أبدي ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا مؤمنين سواء جونا وضعي in ka ji an jehiyo don uwanka musulmi da wata kalima da wani zarki da wani kabari to ka yi mai da don ba ka ji ba ba ka gani ba kuma ba wani ya yi gaba to ka wannan kalima ko ka gaskanta ta a zuciyarsa a yi mai da zan alheri ce anya anya ka kayi mutu ke amma an ce ai wani ya gaza ka ce shi na ɗaya shi ka ga daga cikin mazo ai wanda za a umbi ba a bin hairar mummune su zata mu juna ba alheri wai Allah yana ganin nan ba wai ba ma Allah yana ganin a nan ka fahimci musulmi da musulmi abu guda ne inna mal mu'minu ikhwa in ka san ma musulmi dan uwanka alheri kan ka tabbatar ma alheri in kawwa musulmi sharri kan ka kawwa don musulmi na duniya gaba ɗaya zaman jiki guda su jiki guda su In farcen kana hannu yana ciwo sai sauran jiki ya ce babu ruwa da tun da shi ba farce bane kai bai damuwa gangan jiki ba da damuwa da farce ɗaya ka ciyo shi dai shi ya sani musulmi da musulmi kan jasad da wahid kan jasad da wahid kenan darajar imani da matsayin gyara da sutura ta kamun kai da zato mai kyau ga ɗan uwan musulmi wannan ma'ana ba za ta bari ka yi amfani da labarin da baka da hakikani ne ba duk ka kware waɗanda abubuwan da Allah ya ruwa darajar imani a tsakaninku matsayin gyara tsakanin musulmi da musulmi suturar kamun kai da zaton alheri duk ka bar su ka koma geniyar ɗaukar labarin da ba ka da yakinin wani kasance bale abinda an shekarar dubu da ɗari hudu da kaza da yi ne ka taho yanzu ka yi tsaye haka an kai ba ka da masaniya to wannan shirin alamun jahilci duk labarin da baka da hakika ne baka da tabbaci ne da za a tsaye ta bayan ranar shaidu gaban Allah ba ta da shaida ko nan duniya da za a ba ta rantsuwa ba za ta rance ba da za a nemi ka da ba za ka shi da ba don ba ka da hakikan na shaida to da irin wannan ka ci mutuncin nan uwan da ka shiga haƙƙi ne ranar alƙiyama ya rike ka to in mun ji wasu kalmomi ana ji wa ƴan uwan musulmi da su to kan mu ji waɗannan kalmomin haka Allah ya ce ga yadda ya kamata mu ci wa qalu su ce haza ifkun mubin wanda ƙarya ta ƙarya ta kaga an ce ai wani ne daga cikin ta she ya tauni ai wani da wani yake ƙarya ta ai wani ya yake sha ifkun qadim ifkun mubin fi intifatu al khitabi a cikin na waya daga magana zuwa gaiba dan shi an kai laula istami'tumuhu antum da ku ana magana da su sai an ga cewa qalu ba a cewa qultum idan ana magana da wanda annan sai aka sauya uslubi aka koma ana magana da wanda bai don ana nuna ba wai mutanen wannan lokacin da an yi wa rahoto a har ƙarshen duniya da ku aka magana in kun ji an wadan ku karfafi ku ce ƙarya ne da ka ji kalimar karfafi da kamar da musulmi abinda karantar su al alƙur'ani ka ƙaryata in ka gaskata ka sa a matsayin tabbar alƙur'ani ai zanantum ayyuhal ubba da kun zaci alheri ga juna ku ya ku nan jama'a wa kuntum ku ce haza ikum mubinun wannan ƙarya ce bayananna wannan shekan manta gare ku haɗin kun ci ana wa ɗan uwan ku musulmi ƙazafi ko ɗan uwan ku musulma ƙazafi kan ku yadda ku karɓi wannan magana bale ku hurta ta bale ku yaɗa ta لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون daura me yasa halla me ya hana ja'u su zo su waɗannan jama'a alaihi akan wannan ƙarfin da suka faɗa da arba'atu hada a da shaidu shahadu da sun ka ga wannan aiki in gaskiya ne da ya samu su kawo mutum hudu ba da sun ga an yi zina tsakanin wanda sun kawo azabi da wanda suka wa azabin a shi ne hukuncin Allah kawo mutum hudu da sun ka gani ido da ido فإن لم يأتوا بالشهداء إما تقبل فيه بقول شيوخ ودون غلبة تصنك كني إلو لإلو فأولئك وأنن إن الله أولين الله da wurin duk wanda zai da shari'ar Allah ai ke hukumi a hukuncin Allah kuma da ka zuwa su ne kammala duk makareta kuma akwai kammala cikin ƙarya cikakkun makareta iya a cikin ƙarya sun kai ko daga ƙarya duk wanda ya ce wani ya yi zina bai da shaidu wannan to iyakan makaryaci shi a wurin Allah da kuma wurin wanda ya yi imani ya yi da hukunce hukuncin Allah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم Allah ce walaula fadlullah walaula ja'u haka ne walaula fadlullah alaikum ba don baiwar Allah akan ku ba wa rahmatu da rahama ce fi duniya wal akhirah duniya da lahira lamar sakun da ya shahe ku fi ma a fattun fili game da abin da kun ka kutsa ciki ne a yi wa al'umma ya ko nan jama'a masu ƙarfafi ai hulɗun abin da kuka kutsa a cikin sa fiye a ciki na yin ƙarfafi da ya same ku azabun azimun azaba mai girma da ayata a lahira ba don rahama Allah ba da ya buɗe babin tuba da da na sani akan abin da ya gabata da gyarawa da bane ya shi da baka azabar Allah in sanar kaunar ku lokacin da kuke karɓar wannan magana kuna ruwaita ta da asali ga harufan ai yarwihi ba abukum an ba'adun wani na ruwaitowa daga wani wa sorrifa aka shaɗi mana da fi'ili daga fi'ili ihda sa'ain tala aurahu arrayta tala aura wa ittinan mansubun bi masabu wa taqulu la kuna fada bi abwaikum da bakinku ma dai sarakun bi ilmin abin da baku da masani ya shi kawai kaji ana wani cewa wani ya yi kaza kai ma sai ce ai ya yi kaza ba ka da ilimi ne ilimi na tsakani da Allah akan abin da an Allah ya yi ba da shi amma kai ma sai ka tsogo na ruri ka ce an cewa ne ya yayi sallah shi ma da shi gare kai ka wani ba an cewa ne ya yi sallah wata haka kuma kuna da irin wannan aiki a yinan mai sauki wata kodo da a ba na kan wata haka kuma kuna da tore a yinan mai sauki za la isma an fihi ba wani a cikin ne wa huwa inda la ya'zim al'ali mai girman zulubi ya a wurin Allah zulubin sa babba ne kuna ganin kamar jita-jita da an ce an ce abu ne mai sauki a wurin Allah wallahi babban zulubi da ka ji ɗaya an ce waye da yayi kaza ka ayyuka yayi wanda yayi kaza ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين الله سبحانه وتعالى يا بيهنا إذ حين سمعتموه لوكة لكم في الذكر أبدا أنت وأخوكم مسلمين kullum ku ce ma ya kunu lana mu kan bai dace gare mu ba bai kamata ba bai halatta ba ma yan bagi lana bai kamata gare mu ba Allah ta takallama da azam mu magana da babba bakan magana ta ka ce ai wani ya zame kai ai wani jawabi yake ai wani shin giya ce subhanallah mu kan wata magana da ai kayan subhanaka sarki ya tabbata ga Allah ko da ta ajibi tazini na mamaki kuna ha za mu da da kuce kai wannan kiran ƙarya ne azimin babba kadibin ƙarya ne azimin babban ƙarya to wannan wa a gaba ɗayan al'umma ni kace da a ce malamai za a samu suna irin haka malami shi zai ce wani zina yake wani da wani yake wani shan giya ba mai ma jahili ba ba mai ma almajiri ba a malami shi zai faɗin shi zai irin wannan aiki mutum ya taho ga gani ya cimma makarantar mata ya ce wala a duk mata nan da aka yi la ilaha illa ma lahum bihi min ilm babu ilimi game da wannan babu hujja inda za a tsira mutum a ce ya ba da dalili na shari'a ce shari'a musulunci ba son rai ba da bai da shi to ne kace in ya zai irin wannan mugun aiki da ga munafukai an ga gado shi a cikin mu mallamai sun su fata da ilimi kawai ka ji labarin ana cewa na gaza kana wa a cewa ne gaza yake ba ka da dalili da duniya Allah ya raba ka da hujja in dai ka ji ana wani da saboda haka sai mun yi hatta sai mun yi alliya akwai matsala ya izu kuma Allah Allah ya nemi yana wa'azi shi a hannun ku an ta'udu da mutane. kan ku sake da wannan aiki na wato ya karfafi abadan hauhau har abada in kuntum mu'minina in dai kun kasance mu'minai ai ta ta izuna da zalika in kun kasance kuna wa azantuwa da wannan don mu'mini shi ka wa azantuwa mu'mini an kai mai wa azi shi ka an wa wanda ba mu ne da karɓa wa azi wa azi da kafi wanda ba mu'mini Allah ka sa mu cikin mu'minai masu karɓar wa da zuciya ba da hannuwa ويبين الله لكم الآيات ألا شنا بينا مقعار وينفع الأمر قبل أمر ينقل عليه والنعي لعنه كل مبعي الله عليم ألا بكرين بما يعمل به لأبد إنك وروك نشي وينهى عنه لأبد إنك عنه كل شيء فأبد نبعه لألا يمر ينبياك إلينا بريك دنيا لنا يرى فأبد نبعه لألا نعنه يا فنشرنا بريك دنيا كل لا يرى حكيم الله بحكمانه fihi da umarninsa da hannunsa zuwa ga bayansa. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله سبحانه وتعالى كيما نورينا حقيقة من يحب الرزق يظن عند شيء الفاحشة الفاحشة توازو كبزو تياتو تيويتا مثل فرد عرشي تعانية أبدي da soke-soke الذين آمنوا cikin mu'minai binisbati hada jingina ta ilayhi zuwa ga mu'minai saboda ya kazar وهم الأربع كل جماعة كوا جماعة مدى لكبر إيه لهم عذاب عليم وذنا عذاب بالرجي في الدنيا الدنيا بالحج بحج الكبر يعني بحج الكبر لحد الكبر za a yi musu wurare tamanin shiga azaba da duniya wal akhirah kuma za a yi musu azaba a lahira bin nari da wuta liman mata walam ya da duk wanda ya mutu bai tuba ba ila za a yi zuwa ga Allah la'anna al-hududa don haddi jawabiru su ne masu dore da daga zulmi in aka yi ma ya wanke zulmi lizzan da zuwa al-ma'adudi wanda an kai haji da saboda shi karkara da kamar tsabai wa amma zan bul ikidami amma da idan kutsawa idan zuwa ga zulmi fala yukaffiru da tawbatu ba abin da ka karkare wannan sai tuba أو أقول Allah, ويا أيها الله الله يا أيها da كتوبة الله alamu Allah ya san. إن جفاء هاقورون أبداً لنا ألباشنا أمر المؤمنين وأنتم كنوا لا تعلمون بقصان وجود هاقا موتفا فيهم شكرا أيها الأصبع يقول أن الجماعة إن أبداً سوانا آية مرتفعها أبن دي وارغلو في شأن نبي نرى عائشة أبداً شيوا ما تصع على فاشاتها أقول يودي الجميع جبادي وأن تصع على فاشاتها وقصكم مؤمنين تصير عليهم وأن تشي يوقو أيوكا Daga nuna son albarka da wasu cikin al'umma suna da yawa suna da yawa ayyukan watsa alfasha na daga cikin ayyukan watsa alfasha fatawoyin fatar da jama'a kamar kokarin tusa mutane nesa ga hadisi da mutanen hadisi da ɗaukar cewa hadisi babu gane addinin ciki ne sai wani abu wanda ba shi ba ko hada tare ba ga sunan an masana'antoci da kamfuna da sauran kuwa da dama ana jan mutane a kan cinikayya irin zai riba ana saminori kan wayar da kan mutane kan su riba su ciniki irin zai ba akwai kisan marasa laifi duk nau'in na alfasha da zubar da jini da kafitar da mutane wani kafirina na wani kafirina na da bibi ta maganar wani akan maganar manzon Allah duk wani a cikin nau'in watsa a fata da dogaro ga labarun ƙarya da ake watsawa a cikin intanet a cikin kafafen sadarwa irin su Twitter, Facebook, WhatsApp da makamantan da sauran kafafen sadarwa wanda ake karanta ko wanda ake kallo da ido ko wanda ake saurari hanyoyin watsa alfasha sun yawa duk wani abu da zai kai zuwa ga rosa tarbiyyar al'umma da kawar da ɗabi'o'i masu kyawo to wannan yana cikin watsa al'asha duk abin da zai zama madadin dasa tarbiyya da aƙida ingantatta a cikin al'umma da mu'amala mai kyau ya haifar da karkata a cikin addini da lalacewar ɗabi'a da rugujewar zaman lahiya da share dubban musulunci irin zama ya an hadu da hijabi da rashin kunya ga iya mata da fita ta tsiraici da koyar da 'yan mata fira da maza da sauran dukkanin abubuwa na watsa albashi a cikin al'umma duk masu yanzu sani ta shige cikin wannan aya. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم Allah subhanahu wa ta'ala ce wala fadlullah ba don baiwa Allah ba alaikum akan ku ayyuha ya ku jama'a ba don baiwa da Allah ya muku ba wa rahmatuhu ba don rahama Allah ba wa Allah Allah mai jin da mai rahama na dukkan ku ba don haka ba la'ajalakum bil uquba da ya tattauta muku azaba sakamakon laifin amma Allah don fadala dai akan ku sai ku da ku tuba yau da gobe za ku tuba sai Allah ka duk ba ku ya wanke muku zunuban ku insha Allah subhanahu wata'ala sai kamata mu tsaya abin da muka karanta Allah ya ba mu iko aiki da shi ya ba mu lada ku ya Allah shi yayi muna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك